A gefe guda a can ɗakin taro na ƙasa da ƙasa 'yan Tijjaniya ne suka kaddamar da wata gidauniya ta Naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara don gina cibiyar Musulunci a Abuja. Da sauran manyan mutane suka halarta a nan kamar ake cewa a boko protocol of Nan ma dai Sheikh Dahiru Usman Bauchi ne uban gidauniyar wanda ya zaɓi lokacin don kokawa ga abin da ya ce na raba kan musulmi. Haɗa kan musulmi wani abu ne mai sauƙi. yin akwai wasu mutane da suke gaya musulmi kafirai idan da musulmi ya gaya musulmi kafiri annabi ce yanzu nan ɗayan su ya zama kafiri kai mai gyara in kace dukkan su musulmi ne kai wa annabi gyara kenan Batijjani Shatima Rija Faruk Gusau na daga marar ta taron. Na ga mutane daban-daban 'yan ɗarika da waɗanda ma ba su dariƙa sun ba da tasu gudunmuwa kaɗan kaɗan za ka ga an cika wannan gidauniya har sai ta yi biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara harka shehi harka ce ta ubangiji allah shi ke rike da kayan shehi kuma shehi zai ba abin gudunmuwa ko yana raye ko kuma ya yi wafati in allah ya so wannan gidauniya dai ta naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara ne eh. amma dai duk jin abun da aka taran bai kai miliyan ɗari ba eh. ya ka ji ranka da kuɗaɗe da yawa ba su ba wannan matsaloli namu yan ɗarika yan an bi maridai da shehu hunnai ko mu muna iya biyan waɗannan kuɗi na Najeriya. Balantana al'ummar Najeriya masu muna fata alheri. Gidauniyar bisa jagorancin Sultan Sa'ad Abubakar da mataimakin shugaban ƙasa na disambo ta samu halartar Aminu Tambal da gwamna Yaro inda aka fara tara kuɗi da alƙawura. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.